هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب shine wanda ya saukar maka da alkur'ani ya kai wannan annabi a cikinsa akwai ayoyin da abin da suke nunawa a fili yake babu wani duhu a cikinsu su ne tushen alkur'ani su ne mafi yawancinsa kuma gare su ne ake komawa yayin saɓani a cikinsa kuma akwai ayoyin da suke ɗaukar ma'ana fiye da ɗaya ma'anarsu tana cakuɗuwa da yawa daga cikin mutane waɗanda a cikin zuciyarsu akwai karkacewa gaskiya sai su bar ayoyin da suke bayyanannu su ɗauki waɗanda suke da ma'ana fiye da ɗaya suna yin haka ne don tayar da shubuha ga mutane da ɓatar da su sannan kuma suna fassara su da son zuciyarsu da abin da ya dace da ɓatacciyar hanyar da suke kai babu wanda ya san haƙiƙanin ma'anar waɗannan ayoyi da ƙarshen abin da suke nunawa sai Allah malamai masu zurfin ilimi suna cewa mun yi imani da alkur'ani gaba ɗaya saboda dukkan dukkansa daga ubangijinmu yake suna fassara ayoyin da suke ɗauke da ma'ana fiye da ɗaya da ayoyin da suke bayyanannu ba kowa yake wa'azantuwa ba sai masu lafiyayyen hankali